ina masoya nura yan inuwa ko kuna sanar da sabon album ɗin da nura yan inuwa zai saki na 2023 domin kuwa ya shirya tsaf zai fara gwangwaje masoyansa da zafafan kalaman da zai saki a cikin sababbin waƙoƙinsa mai sauraro ka bibiye mu domin kwano ran inuwa ya shirya tsaf zai fara saka maka sababbin albam ɗinsa na 2023 waɗanda ya rera maka ya fitar da kalamai kausasa ya fitar da kalamai zafafa a cikin wannan albam ɗin nasa nuna inuwa bai tsaya a nan ba sai da ya fitar da sababbin albam ɗinsa sababbu masu kyau masu daɗi a cikin satin nan jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi da alawa barakatuhu mai sauraro idan wannan ne zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mu ta alƙalu da tv ka daure ka taba mana alamar subscribe sannan ka taba mana alama ta kararrawa domin samun sababbin bidiyon mu da zarar mun dora mu ko hakan shi yake kara mana kwarin gwiwa sanar da ku labarai da ɗumɗumin su na mawakan mu daban-daban kama da kan mawakan mu na baya har zuwa na yanzu ga har zuwa mawakan da suke tashi a halin yanzu kan mai sauraro karka sha'afa ka daure a cikin wannan bidiyo ku biyo mu har karshe domin ka ji me za a faɗa a kan sabon albam ɗin yin inuwa da zai saki a cikin 2023 duba da yanayin mai sauraro idan baka manta ba Nura yin inuwa yau masoyansa alkawari cewar zai saki sababbin albam ɗinsa bayan sallah ta ga dama ta samu domin Nura yin Inuwa dab yake bai fara zakar muku sababbin waƙoƙinsa na 2023 mai sauraro idan ba manta ba yin inuwa shahararren mawaki ne wanda ya daɗe yana waka kuma mawaki ne wanda ya fuskanci kalubale da dama a bangaren waka sai dai mai sauraro karka sha'afa ka daure ka biyo mu har zuwa karshe a cikin wannan bidiyo domin sauraron mai za a faɗa zai amfani ka akan mawaka daban-daban yau dai ga mu ɗauke da nura yin inuwa shahararren mawakin nan naku mai sauraron mu mai nura m inuwa ya shirya tsaf zai fara sako muku sababbin albam sa waɗanda ya yi a cikin 2023 domin kuwa albam ne wanda ya taba masoya da dama a ciki albam ne wanda ya yi waka a kan zallar masoya to mai za mu fara sakar maka wannan albam nasa wannan sabuwar waka tasa domin ka saurara ka ji ta sai mu faɗa maka youtube channel inda za ka je ka samu completely wannan waka ta nura m inuwa amma mai sauraron mu muna so idan wannan ne zuwan ka na farko cikin wannan tasha ka taba mana subscribing da alamar liking domin samun sababbin bidiyoyin mu domin kuwa mun shirya za mu ke kawo muku labarai na mawaka daban-daban a cikin wannan tasha ta a gidan Nura TV ta mai sauraron mu idan muka manta ba tasha a gidan lura TV tana kokari ne wajen kawo muku labaran mawaka daban-daban kama da kan mawakan mu na baya har zuwa na yanzu yau ga mu dauke da jarumin na naku wato Nura Aminu duba da yanayin ya saki sabuwar wakar sa ta 2023 karka shafa ka biyo mu har zuwa karshe domin Ka biyo mu har zuwa ƙarshe a cikin wannan bidiyo domin sauraron wannan sabuwar waka ta Nura yin Inuwa mai sauraro kar ka manta kar ka sha'afa kana cikin tashar nan ne ta a gidan Nura TV. Ka daure ka taba mana alamar subscribing da liking domin samun sababbin bidiyo mu da zarar mu dora mun gode da ziyartar wannan tasha ta mu ta a gidan Nura TV.